اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan ramadan watan tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo talatin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da sha bakwai muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta talatin da biyar نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث فكلتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى بين ya مكسر ابن ده فاروق ko ta kwashe tsakanin iblis da annabi adam da kuma mala'iku wanda aka umarce su su biyun su yi sujjada ga annabi adam mala'iku daga haske aka yi su aljanu daga wuta aka yi su mutane daga ruwa da ƙasa aka yi su mala'iku suka bi umarnin Allah suka yi sujjada iblis ya wa Allah ya yi girman kai ya ƙi ya yi tawaye ya zamo cikin kafirai sai Allah subhanahu ta'ala ba mu ɓangare na uku na wannan ƙissa ta annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma shi kansa Iblis Allah ta'ala ce wa ƙulna sai muka ce kalman na da Allah ya sa a nan ana kiranta nuna la'azamati nunin mai nuna isa da girma da burin ƙasa ba nuni ce da ke nuna jam'i ko yawa ba domin Allah ta'ala shi kaɗai ne duk da kaga Allah ta'ala ce ƙulna ko na hannu nahanu na nahanu irin waɗannan to duk ma'anarsu shi ne nuna la'azamati ne nuni ce ta nuna girma da nuna isa da burin ƙasa da kuma tumbatsa ba nuni ce ta cewa Allah shi da wani suka haɗu suka yi haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kulna sai muka faɗa ya adamu ya kai adam kun ga nan an sa ya unnida wanda Allah ta'ala ya kirawo annaba adam wanda a cikin wannan kira akwai abubuwa guda biyu na farko akwai girmamawa na biyu kuma akwai kiran mutum da sunansa da haka malamai suka ce in za a sawa wa mutum suna a sa masa suna mai kyau kuma a dinga kiransa da sunansa kada a dinga sa masa mummunan suna ko kuma a dinga masa laƙani mummuna a dinga sa wa mutum suna mai kyau wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya ga ka zo da suna mara kyau sai canza maka shi zuwa suna mai kyau sunaye mara kyau kuma suna komawa tushe guda hudu na farko a sa wa mutum sunan da ya shahara da muni kamar wato a ciro sunansa daga tsandauri ko tsauri ko harshen wuta ko bala'i ko tashin hankali ko musifa ko bala'i ko wata musifa ba za a ciro sunan mutum a ce sunansa masifaffe ko bala'e'e ko ɗan tashin hankali ko rigima ko daru ko tsauri ko tsandauri ko wahala ko tsanani ko gobara ko wuta ko ƙuna da makamantansu ba. don waɗannan sunayen ba sa nuna in an sa mutum su zai yi arziki sannan na biyu ba a ciro mutum daga sunan da yake akwai ziga kai da girmamawa da yawa kamar yadda wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sunanta barratu barra yana nufin kubatacciya wankakkiya tsaftatacciya tsarkakkakkiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musanya mata zuwa zainabu wanda zainabu wani itace ne mai kamshi a hanci sannan kuma mai kyau a wajen gani sai ya canza mata zuwa wannan suna sannan na uku ba a sawa mutum suna wanda wani fitaccen kafiri ya shahara da shi kamar misali a sa mutum fir'auna ka ce shek fir'auna ko ustazu na maruzu ka gani ko honorable karuna kaga ba a sa wannan ko ko honorable hamana ka gani ko distinguish iblis waɗannan sunayen ba a sa su saboda sunaye ne waɗanda ba kowa yake so a kira shi da su ba saboda wasu sun shahara da su ko da suna da ma'ana mai kyau amma dai sun zama fitattun suna ga waɗancan kangararrun mutane sannan na hudu ba a sa wa mutum suna irin na Allah ba za a sa mutum suna irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba kama a sa wa mutum suna Allahu ko alhaliku ko albari'u waɗannan sunaye ne da suka keɓanci Allah shi kaɗai ba a sa mutum irin wannan suna akwai wani mutum da ya zo ana kiransa abul hakam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ake dangana maka alhakamu bayan Allah huwa alhakamu wa ilaihi hukumu. sai ya ce idan an samu sabani a kabilan mu ni ake kawowa mai hukunci don haka ne mutane suka samun wannan sai annabi ya tambaye shi kana da ɗa ya ce eh wanne ne babban ya faɗa sai annabi yake masa alkunya da babban ɗansa saboda haka ya cire wannan suna da yake na Allah ne subhanahu wa ta'ala haka sun ce duk sunan da ke nuna wato kamar babu ƙarfi ko babu laushi da yawa haka dai sunan daudu daudu wani mata mata haka wani abu haka dai jagwalgwalo haka mara kyau shi ma ba a sa mutum irin wannan suna da haka kenan kowa a sa masa suna mai kyau in ma an sa maka suna mara kyau ana iya cirewa a canza shi zuwa mai kyau ba tare da an sake yanka wani rago ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sunan na abi dawud ya canza sunan gari ya canza sunan kabila ya canza sunan mace ya canza sunan namiji ya canza wa mutane da yawa suna da ya ga sunan ba shi da ma'ana ko kuma yana ɗauke da wata wato musifa ko ya musu girma ko ya musu yawa ko akwai ziga da ɗaukaka kai a cikinsa sai Allah ta'ala ce ya adam uskun ka zauna asakanu sakanu asalinsa shine nutsuwa shi sa ka kiro ake ka kira gida maskan inda za ka zauna maskan gidanka sai Allah ce uskun anta ka zauna kai wa da mataka ina za ku zauna aljanna ku zauna a cikin aljanna da haka al-Imam al-Qurtubi yake cewa kalman uskun ka zauna za a iya istinbadi a cikin wannan kalma cewa kana iya ba mutum aron gida ya zauna ka sa sharaɗi ga gida na baka aro ka zauna idan ka karya dokar da na baka na ka dinga gyara kana biyan kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma kana yin gyara in ka ƙi zan fitar da kai to kana iya fitar da shi saboda annabi adam ma Allah ya ba shi aljanna ya zauna ya sa mai doka da ya karya dokar Allah ya ce to fita zaka yace kai ma kana iya ba mutum aran gida ka sa mai doka in ya karya dokar ka ce fita haka daga nan ne malamai suka ciro wasu kalmomi guda hudu da ake amfani da su ko guda biyar wajen bawa mutum aran gida ana kiran sukuna ka ce wa mutum zauna a gidan nan har izuwa shekara goma ko ashirin ko talatin wannan ana kiransa sukuna wato zaunar da mutum a cikin gidanka bi muddatin au bi ghairi muddatin ka sa lokacin da zai fita ko ko baka sa man lokacin da zai fita ba sannan na biyu akwai umra al'umra shine ka ce wa mutum zauna a gidan nan zuwa ƙarshen rayuwarka na baka aran gidana ka zauna zuwa lokacin da ka rasu idan ka rasu sai ‘ya'yanka su dawo min da gidana, wannan shi ake kira umra, ita ma akwai mai iyaka, akwai kuma wanda zai ce na baka iya ƙarshen rayuwarka ko ƙarshen rayuwarka da ƙarshen rayuwar zuriyarka. Sannan akwai kuma da ake kira rukuba, ita kuma ruƙuba shine ka ce to zauna a gidan nan, idan ka riga ni mutuwa, to sai in karɓe gidana. In na riga ka mutuwa, to kenan ya zama naka sai ka zauna iya ƙarshen ka kai kuma to wannan malamai a cikin fuqaha'un malikiya suka ce wannan kowa zai dinga jiran mutum kowa saboda haka suka ce lafazin da aka yi amfani da shi ba zai ba shi da daɗi domin zai ta fata alhaji yana lafiya a ce yana lafiya ce to shi ba ce ya wanda na ba a ran gidan nan yana nan lafiya a ce yana nan lafiya ce to eh to Allah dai ya kawo abin da zai kawo to kaga kowa zai dinga fatan mutuwan kowa da haka suka ce ruquba bai kamata a dinga amfani da wannan lafazin wajen bayar da aran gida ba sana akwai kuma uquba ita kuma uquba ka ce mutum zauna da kai da zuriyarka da zuriyar zuriyarka har ƙarshen rayuwarka sai lokacin da aka wayi gari ba ka da ɗa ba ka da jika ba ka da tattaɓa kunne ba ka da kowa sannan gidan zai dawo nawa to suka ce wannan shi ma a ƙara wannan ai wato abin da aka shine an baka gida amma ba a yadda ka siyar ba ko ba a yadda ka ba da shi gado ba amma za ka zauna iya zaman ka iya zaman zuriyarka in ka mutu ma 'ya'yanka za su gaji zaman gidan ba gadon gidan ba gadon zaman gidan su ma in sun haihu jikokinka za su gaji gadon zaman gidan haka jikokin jikokinka sai ranar da aka wayi gari zuriyarka ta ƙare kaf dama yana nan a rubuce to sai a dawo wa da zuriyar shi wanda ya baka gidan gidansa amma in ba ku kare ba to haka za ku ta zama ila yawmul qiyamati saboda haka wannan shi ma akwai wannan to waɗannan sarban da kuma irin su hubusi wanda wani nau'i ne na hubusi da wakafi da makamantansu har akwai ma ifqar shi kuma ga dabba ne ake cewa na baka aran dabban nan ka hau zuwa lokaci kaza akwai kuma i'ara shine a ce ungo aranka za ka yi amfani da shi ka dawo da shi wanda yake komawa zuwa ga kaya da haka da Allah ya ce uskun ka zauna anta wa zaujuka da kai da matarka kun ga ba ce wa zaujatuka ba duk akwai luga guda biyu ana cewa zaujuka jam'u azwaj ko a je zaujatuka zam'u zaujat wato ka zauna kai da matarka kenan namiji ana kiransa zauju mace ma ana kiranta zauju min al-izdiwaj saboda kamanceceniya da suka yi da kuma buƙatar da kowa yake zuwa ga ɗan uwansa har yana cewa laraba suna amfani da duka biyun kamar da zuwa cikin sahihu muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da kalman zaujati yake cewa hazihi zaujati wannan mata ta ce lokacin da safiya ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara yana itikafi a masallaci da za ta koma sai annabi zai rakata suna tafiya tare sai ga wasu sahabbai guda biyu sun sawo kai suna gano annabi suka gane annabi kuma suka ga wata mata tare da shi sai suka tsaya suna komawa da baya da baya sai annabi ya hango sai ya ce ku tsaya wannan da kuka gani da ita mata ta ce safiya sai ce zaujati safiya kun ga amfani da zaujati sai suka ce subhanallah sai annabi ya ce ina jiye muku shaidan kada ya jefa muku wani sharri a zuciyarku ko ya jefa muku wani abu a zuciyarku inna shaytana yajri min al-insani majarad dam ko yajri min ibn adama majarad dam yana gudana yana zirga zirga yana tsargawa mutum a jikinsa yadda jini ke tsargawa a jikinka haka zai kimsa maka waswasi da mummunan zato ka zo ka fassara abu ba daidai ba kuma ka halakar da kanka kun ga anan an yi amfani da lafazin zaujati wanda kuma yana daga cikin abin da suke amfani da shi a luga yace fa innal ladzi yas'a fa innal ladzi yas'a yuharrishu zaujati kamashin ila usdi shira yastabiluha yace wai wanda duk yazo yana so yawa matata ko kuma wato yana so yawa matata kwartanci kamar wanda aka tura shi daji ne wajen zaki aka ce je ya ɗebo bawalinsa ka je ka riƙe kan zaki ya bawali ka taro a ƙoƙo to wannan ya fi maka sauƙi da ka kalli matarsa ba tare da izininsa ba kun ga yace zaujati kun ga ashe suna amfani da wannan kuma yace ya sahi ballig zauj zaujati kullahum allaysa waslun idan hallat ura zanabi shi ma yace zaujat suna amfani da wannan lafazin zaujat sai Allah ta'ala wace ce zaujatuhu wace ce matar annabi Adam a cikin alkur'ani gaba ɗaya babu inda Allah ya kama sunan wata mata in ba Maryam ba Maryamu ce Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani amma mafi yawan matan da Allah ya ba da su sai dai ya ce zaujatu zauju ko kuma ya ce imra'atu misali wamra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim har aka ƙare ƙissar wato annabi Suleimani da wannan mata sarauniya ba a faɗi sunanta ba sai dai a cikin littattafan Yahudawa sun ce sunanta Bulqisu Bulqis da haka ake kiranta muke sa sunan Balkisu ko Bilkisu ko Bulqisu su suka kawo wannan suna amma alqur'ani kawai yace wa inni waje imra'atan tamlikuhum wa utiyar min kulli shay'in walaha arshin arshun azim haka nan da Allah ya bada kissar wato annabi Yusufu alaihi salatu wassalam da matar wannan sarki shi ta ma ba a kama sunanta ba sai aka ce imra'atul aziz imra'atul aziz ba a kama sunanta ba sai aka ce matar wannan mai alfarma sarkin garin ko ministan garin ko abin da ya kama da haka kun ga ita ma ba a kama sunanta ba haka da aka bada da kissar mahaifiyar annabi Musa ita ma Allah ya ba da kissarta amma bai kama sunanta ba sai ce wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala khafi, wala tahzani inna radduhu ilaiki, wa ja'iluhu min al mursalin kun ga ba a kama sunanta ba haka nan da aka ba da yar uwar annabi Musa ita ma alqur'ani ba a kama sunanta ba wa qalat li ukhtihi qussihi tace ma yar uwar annabi Musa ki bi shi a baya In ga ita ma Allah bai kama sunanta ba da ya bada kissar ƴan matan nan guda biyu waɗanda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gamu da su a madyana su ma bai kama sunansu ba sai ce wamra'atani tazudani wamra'atani inni uridu anunki haka ihdabna tayya ala an ta'ajurani thamaniya hijaj kun ga su ma ba a kama sunansu ba sai aka kirawo su wasu mata guda biyu haka nan da Allah subhanahu wataala ya ba da kissar mata annabi Lut da mata annabi Nuhu da raballahu masallajina kafaru mar'ata nuhin wa imra'ata lut imra'ata nuhin wa Suma lut su ma ba a kama sunansu ba sai kawai aka ambaci wato matar wane matar wane wannan ya nuna a cewa kenan ba a kama sunan kowace mata ba sai Maryamu ita ce ya Maryamu quniti li rabbiki wasjidi warka'i ma'ar raki'in saboda haka Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu ɗanta an kama sunansa almasihu sau goma sha ɗaya isa sau ashirin da biyar ibnu maryam sau ashirin da uku da haka su ne sunansu ya zo to ya sunanta a cikin matan da ba a kama sunansa a cikin alkur'ani ba akwai guda biyu da ya tabbata a hadisi an kama sunayensu akwai hadisi a cikin sahihul bukhari yace mana laulal hawa ma khanat mar'atun zawjaha inda ban da hawa'u da mace ba za ta taba ha'intar mijinta ba iya abinda annabi ya faɗa kenan saboda haka sai sunan hawa'u ya zo a cikin hadisi ingatacce da haka kenan muna iya raɗa ma wannan mata suna cewa sunanta hawa'u don haka ne ma ake sa sunan Hawwa'u ko Hawwa sannan akwai matar Fir'auna ita ma Allah ya bada kissarta amma bai kama sunanta alqur'ani ba an ce kawai matar Fir'auna to matar Fir'auna ya tabbata a hadisi an kira ta da suna Asiya ba bil aini ba bil alif aliful mamdud Asiya bintu mazahim wannan shine sunanta da haka ne ma muke sa Hasiya ko mu sa asiya ba asiya bil aini ba wanda yake nufin mai sabo ko mai gaza. asiya wato na na alif ba na ainun ba wannan shine a sunan ita zaujatuhu da Allah ya ce uskun anta wa zaujuka ku zauna kai da matarka sannan wannan ya nuna Allah ya riga ya daura musu aure tunda ya kirawo ta matarsa kamar da malamai suka faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci Hawwa'u sai ciro ƙashin haƙarƙari na annaba Adam na ɓangaren hagu kuma na can sama. Za ga ƙashin haƙarƙari hawa-hawa ne yi, hawa-hawa ne, kuma na saman ya fi lankwasa, na ƙasan ya fi buɗewa. To sai aka ciro guda ɗaya na can sama daga ɓangaren hagu, a jiki aka ƙera na na Hawwa'u. Wasu ce yana bacci ne ma. da ya farka sai ganta a tsaye sai ya ce wannan fa sai Allah ya ce imra'atuka matarka ce da haka ne imru'un namiji imra'atun kuma mace saboda haka aka ce matarka ce shine Allah ta'ala yake gaya mana aya farko cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa min ha gani min ha ko min min daga shashinsa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in an halicci mace daga wato kashin haƙarƙari shi yasa ba wanda ya gaya mana sirrin mata da yadda za mu zauna da su irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita fa innal mar'ata khuliqat min dila'in an halicci mace ne daga kashin haƙarƙari kuma haƙarƙarin ya ce na sama kuma ya ce na saman shine mafi karkata idan ka ce sai ka miƙe shi tsaye sai ka karya shi in kwa ka tsaya ka bashi a haka to ba zai gushe ba a karkace daka wanda zai zauna da mace ya zauna da ita a haka ya yi haƙuri karya ta shine ka sake ta kana sakinta in ka auro wata ma sai ka ga dai ɗan bambancin kaɗan ne ita ma dai irin ta ce sai dai wannan tafi wannan tsayawa a kan nan wannan tafi wannan karkacewa akan nan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuliqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kyamaci ko ya ki yar uwarsa mumina in akwai wani hali da take da shi mara kyau to kuma zaka ga akwai wani mai kyau da yake burge ka in dai akwai tauhidi babban laifin mace guda uku ne kamar yadda aka faɗa a cikin mubaya'ar da za a wa mata shirka zina sata in dai mata ka bata ukun nan to kai haƙuri da ita shirka kaga haƙƙin Allah ne tana zuwa gidan bokaye sannan tana yin zina kaga za ta rikita maka iyali tana yin sata kaga za ta ja maka abin kunya ko ta ɗebi naka ko ta ɗebi na mutane shi yasa Allah ta'ala da ya sharɗanta wa mata in za su zo su wa annabi caffa yace ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yazinina sai ce wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi yaftari yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah idan mata sun zo a basu wannan sharadin guda biyar to fa ba za ku yi shirka ba kakka auri mushrika mai zuwa gidan bokaye tana haɗa Allah da abokin tarayya sannan ba za su yi sata ba ko ga mijinta ko ga mutanen waje sannan ba za su yi zina ba sannan kuma ba za su ringa kashe 'ya'yansu ba ana ciki ana zubarwa ko kuma ana yaran sun yawa ana shaƙe su ana cewa rashin lafiya ne kashe su ana rage su sannan ba za su zo da kiran ƙarya ba ta je ta yi zina ta samu ɗa a waje ta zo ta liƙa wa mijinta ta ce ɗansa ne sannan ba za su saba maka ba akan abin da ka sa su wanda bai kauce wa shari'a ba in sun yarda da wannan to fa bayi'ihunna ga lahunna Allah ka karɓi caffar su kuma ka nema musu gafara Allah saboda haka shi yasa mace tana da daraja kwarai da gaske a musulunci amma an ba ta kyakkyawan kulawa domin ‘yan wani ce ko babar wani ce ko matar wani ce bar takaman mace ita mace kamar sanda take ko ka kafe ta ko ka jingine ta amma ba ta tsayawa haka ita kadai darajar ta a ce yar wane ce ko matar wane ce ko babar wane ce idan yar wane ce kaga cinta da shanta da maganinta da iliminta da tufafinta da suturarta yana kan wa yana kan babanta da ta yi aure wannan nauye-nauyen sun tashi daga kan babanta sun koma kan mijinta ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ba ta gurin kwana ya ba ta ilimi ya kula da lafiyarta ya kula da eh, kwalliyarta da tsaftarta da dukkan bukatunta sun dawo kan mijinta gwargwadon karfinsa da ikonsa idan ta tsufa sai kuma aka ce wabil walidaini ihsana ‘ya'yanta kuma su za su ɗauki nauyin babarsu su ciyar da babasu, su shayar da babasu, su tufatar da babasu, su ɗauki nauyin lafiyar babasu da jin daɗinta da walwalarta har ta koma ga Allah su kuma sai su shiga aljanna sakamakon haka kun ga ashe mace an ba ta daraja an ba ta mutunci an ba ta girma sannan da Allah ya ce uskun anta wa zawjuka wannan ya nuna kenan wajibi ne mutum ya dinga bawa matarsa lokaci da za su dinga zama tare ya ba ta lokaci da za su dinga tattaunawa tare ya ba ta lokacin da za su dinga hira tare ya ba ta lokacin da zai saurare ta don mace ta fi bukata a saurare ta ma fiye da wasu bukatu da yawa a zauna a ji bukatunta a zauna a ji shawararta a zauna a yi hira da ita a yi tafiya da ita wasu lokuta a yi tafiya da ita in ta yi abin kirki a yaba mata ta yi girki ya yi daɗi kaci ka ce ya yi daɗi za ta ji daɗi a ranta ta yi kwalliya ta yi kyau ka ce kwalliyar nan ta yi kyau za ta ji daɗi a ranta ta gyara gida ya yi kyau ka ce gidan nan ya yi kyau za ta ji daɗi a ranta sannan in ka wuce ba daidai ba <laughs> ka ce please ko sorry za ta ji daɗi a ranta ko saboda haka kaya mata kalma mai daɗi wato afuwan eh za ta ji daɗi a ranta to saboda haka shi sa aka ce wa zaujukal janna aljanna ku zauna a cikin aljanna wannan aljanna malamai sun yi maganganu da yawa akan ita ce aljannan nan dai da Allah ya mana alkawari za mu shiga ko ko aljanna ce daban mai son ya samu cikakken bayani akan wannan matsala ya koma littafin hadil arwah ila biladil afrah ibn qayyim yayi fasali saba'in babi babi saba'in wasu babukan akwai fasulla karkashin su amma yayi babi saba'in akan aljanna farkon fasalin farko da ya bude shine shin aljanna ma akwai ta yanzu ko ko sai nan gaba za a kirkire ta baya gama da wannan sai kato ita aljannan nan da ake magana za a koma ita ce aljannar da za a saka ita ce aljannar da annabi adam ya shiga ita ce za mu shiga ko ko wata aljanna ce daban ya kawo maganganun malamai guda biyu a babi na ɗaya babi na biyu babi na uku babi na hudu ya kawo hujjojin masu cewa aljannan nan ba ita ce wacce annabi adam ya shiga ba ita waccan jannatul khuldi ai Allah ya ce wa mahum min habi mukhrajina ba za a fito ba tunda Allah ya ce an shiga ba a fitowa to ba ita ce annabi adam ya shiga ba suka ce wannan wata aljanna ce a nan duniya take sunanta jannatul Imtihad, aljanna gwaji da jarabawa bayan ya kawo hujjojin masu fadar a sama ma take ko a ƙasa take sannan ita ce aljannar da Allah ya faɗa ko ba ko ta aljanna ce daban bayan ya kawo hujjojin kowa sai rinjayar da cewa wannan aljannar da Allah ya ce annabi Adam ya shiga ita ce dai wannan aljannar da ake magana a kanta wacce mumene za su shiga ranar alkiyama Allah ya sa muna ciki ita ce ya kawo hujjoji guda biyu masu ƙarfi wanda suka rushe tawilin waɗancan malaman hujja ta farko idan alkiyama ta tashi muminai za su dandazo su tafi wajen annabi adam zai ce ya adam kai ne babanmu kai ne kaza su faɗi darajojinsa su ce don haka ka nema mana ceto a wajen Allah domin Allah ya yi fushi wanda bai taɓa yin fushi irinsa ba ko ba zai ƙara maimaita fushi irinsa ba to sai annabi adam ya ce a to wa ya fito da ku daga aljanna in ba ni ba kaga kenan annabi adam ya tabbata ita ce aljannar da ya fito da mu daga ciki wanda ko muke fasaran komawa insha Allah sannan na biyu akwai hadisi wanda ya zo shi ma wato lokacin da annabi Musa suke tattaunawa da annabi Adam saboda haka sai annabi Musa yake cewa annabi Adam kai ne ka fito da mu ka jawo mana dalilin fitowa daga aljanna sai ce ka zarge ni akan abin da Allah ya kaddara mun tun kafin a halicce ni da shekaru masu iya marasa iyaka saboda kaga wannan shi ma a hadisan nan ingatattu ya tabbatar ita ce dai wannan aljannar da wato ake magana a kanta wadda Allah ya tanada wa muminai uiddal lil muttaqin wacce aka yi tanadinta ga masu tsoron Allah da haka kenan dalilan da aka kawo ko hujjojin da aka kawo cewa waɗancan suna da rauni ko mala ibnu qayyim ya bi su dalili ɗaya bayan ɗaya ya warware kamar cewa mahum min habi mukhrajina ba za su fito daga ciki ba yace wannan bayan alkiyama ta tashi ne wanda duk ya shiga aljanna ba zai fito ba amma ba a wancan lokacin ake magana ba sannan sun kafa hujja cewa la lagawun fiha wala ta'sim cewa babu lagawu kuma gashi shedan ya shiga yayi ƙarya cewa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin zaka suka ce ba za a samu lagau a cikin aljannar khuld ba amma ga shedan fa wasu lahum ash-shaytan ya masu waswasi wa qasamahuma in ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin suka ce waɗannan maganganu da iblis ya ga annabi adam na cewa ba komai yasa Allah ya hana ku ku ci wannan bishiya ba sai dan ku zama mala'iku ko ku zama cikin masu dawwama ko yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla suka ce wannan ya nuna ba ita ce wannan aljanna ba shi ma ibnu qayyim ya bada amsa da al-imam qurtubi cewa ainihin wannan magana da ake dai akan alkiyama ne ba akan zaman annabi adam a cikin ta bane domin mu da zamu shiga aljanna insha Allah ta'ala ai Allah bai sa mana kowane irin sharadi ba mu ba a ce wala taqrabu hadhihi shajara ba mu ma da za a faɗa wa wani sai ya fito yadda muke da rawar kan nan muke da tsiyan nan da za a ce aljanna a ci komai banda wacan bishiyar wani sai ya je ya ci domin za ka ga ɗan adam a habbu shai ila insani mamuni'a ɗan adam abin da aka hana shi ya fi jan hankalinsa malamai suna ba da misali ka yi baƙo sai ka kawo kwanuka guda goma kowanne a rufe kwanuka goma aka zube a gaban bako amma duk kwanukan alfasuki suke sai aka buɗe masa kwanan farko yaga a ah, ashe soyayyen nama ne ya aka buɗe na biyu yaga a ah, ashe wannan kaji ne aka buɗe wancan yaga a ah, ashe wannan wani abin nan ne ma aka zubo wani haɗin salan ne aka ta buɗe su dai yana gani har aka je kan na tara da aka buɗe na tara sai aka ki buɗe na goma sai aka ɗauki na goma aka aje shi a gefe aka ce bismillah to ina tabbatar ma hankalinsa ya tashi daga kan taran nan ya koma kan wancan guda ɗayan da ba wuɗe ba shi ko me a ciki ko da ko ba komai a ciki da mai gidan zai ɗan kau da kai ko ya ɗan shiga gida tashi zai da gudu da gudu ya je ya so da abin da aka ce maka ba kyau hankalinka ya fi tafiya kansa yanzu ku duba abin da Allah ya halatta mana kulu sharabu hani'an komai gashi nan huwa allazi khalaqa lakum ma fil jami'an amma da Allah ya ce ka a sha kayan maye in an sha kayan maye za a yi rashin hankali za a yi tambele za a yi marisa amma sai kaga mutane sun je sun sha kayan mayen kuma ba daɗi gare shi ba ba zaƙi gare ba ba garɗi gareshi shi ba ba hankali yake ƙara ba ba ilimi yake ƙara ba ba fasaha yake ƙara ba ba kuɗi yake ƙarawa ba ba lafiya yake ƙarawa ba amma saboda an ce haramun sai shaidan ya zo ya saka kai haka na an ce a yi aure kuma an sauƙaƙa hanya aure kawai sadaki aka ce a biya amma mutum sai ya je kashe wa karuwa fiye da sadakin da za a ba mace sau dubu bai aure ba saboda shedan in aka hana ka abu ya fi jan hankalinka zuwa ka je ka aikata kun ga kenan shi yasa Allah ta'ala wato ya faɗi wannan wa kula aka ce ku ci komai halal ne Min ha, daga dukkan abin da ke gidan aljanna kula wato wannan permission aka ba su dama aka ba su iko aka ba su yalwata musu akai kuma Allah ta'ala ya ce ragadan ar-ragadu ar-rizqul wasi'ul kasir idan aka ce ragadan akwai ragdu biskunil gha akwai kuma ragadan bi fathil gha wanda yake nufin abu mai yalwa mara iyaka to Allah ta'ala ce na ba ku dama ku ci komai kuma cin cikin yalwa ba takura dan ba biya kake ba haraji ba jangali ba rabano ko ba zai kare ba ko bai da iyaka komai halan ne ku je ku ci amma ga doka nan wala ta ba kada ku yi kusa kada ku kusanci hazihi shajarata kada ku kusanci wannan bishiyar kenan akwai wata bishiya ta musamman da Allah ya ware ta a aljanna yace komai halan ne amma banda wannan bishiyar wace ce wannan bishiyar da yake Allah bai kama sunanta ba akwai abubuwa da na gaya muku Allah baya kama sunansu saboda ba sunan ne darasin ba so ake a koya mana kawai kissar a kuma ɗauki darasi daga jikin kissar kada mu shagala da neman sunanta kamar yanzu anan wato an yi maganganu guda shida wasu ce sumbula ce wasu ce karmu ne wasu ce tinu ne wasu ce wata shajara ce ana kiranta shajaratul ilmi wasu ce annakhalatu wasu ce a'a wato kamar yadda ya faɗa sunanta shajaratul kafur ko shajaratul khuldi da sauran sunaye da aka yi ta faɗa game da sunayen wannan bishiya wanda Allah subhanahu wata'ala bai gaya mana sunan wannan bishiya ba akwai abubuwa da yawa alkur'ani wanda zaka ga ba sunan ake mai da hankali waje ba ga misalin abubuwa guda shida misali faqul nadribuhu bi ba'dihah lokacin da aka kashe wani cikin banu isra'ila aka ce su yanka eh, saniya ƙarshe bayan an yanka Allah ce a ɗauki wani shashi na jikin wannan saniya a daki wannan mutum da ita zai tashi kazalika yuhyillahu al-mauta to wani shashi aka ɗauka wasu ce harshe wasu ce jela wasu ce ashe kenan tunda Allah bai kama sunan wannan shashin ba sanin shashin bai da wani amfani kissa kawai ake so mu ɗau darasi a ciki sannan na biyu aukan lazi marra ala ƙaryatin wa hiya khawiyatun ala urushaha waye wannan mutumin ya sunansa Allah bai kama sunansa ba daka ba wata fa'ida cikin kama sunansa da an kama sunan fakhuz arba'atan min at-tayri ka ɗebi guda hudu daga cikin tsuntsaye ya sunan waɗannan tsuntsaye da aka umarci annabi Ibrahim ya ɗauka daga gare su kaga ba ambaci suna waɗannan tsuntsaye ba haka nan ashabul kafi da sunan karansu shi ma bai zo alqur'ani ba bai zo a ingantaccen hadisi ba sai dai ka samu irin wannan a littattafan yahudawa isra'iliyat su suke hakaito irin wannan wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani game da su to haka nan kuma anan ita ma wannan wato abin nan din wannan bishiya Allah subhanahu wataala bai kama sunanta ba haka nan sanda annabi Musa daga wani itace aka yi ta wasu ce gora ce wasu ce kaza ce to dai kenan sanin sunan sandar ko kuma itan da aka sassaƙi wannan sanda ta annabi Musa ba shi da wani amfani da Allah ya gaya mana saboda ka irin wannan malamai suka ce a tsaya a iya abin da Allah ya faɗa da Allah ya ce wala ta taqraba hazihi shajarata kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna sai ku kasance kai da matarka mina zalimi na cikin wanda suka cuci kansu domin cutar kai ka yi laifi sannan kuma laifin ya sa a rage maka daraja ko a saukar da kai daga wani guri saboda haka Allah ta'ala ya ce a zauna a aljanna annabi adam ka zauna a aljanna da kai da matarka ka ci daga dukkan komai a cikin aljannan nan shi ituma da ina ku ga dama amma kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna min zalimina to wannan ita ce doka malamai suka ce me yasa aka ce wala ta qaraba bai ce wala ta akula ba kakku ce ce ku kusance ta anan ne aka samu wata ka'ida da malamai suke kira saddu zari'a saddu zari'a toshe kafa barna duk abin da zai bayu zuwa ga a aikata barna sai a hana shi don a hana barnar ba barnar ba abin da zai kai ka zuwa ga aikata barnar sai a ce kakka yi shi domin yinsa ne zai bayi zuwa ga barnar da haka mala ibnu qayyim a ce ilamul muwaqqi'i ne yake cewa takalif wato nauyin shari'a da Allah ya dora wa dan adam abu biyu ne kuma kowanne biyun ya rabu biyu akwai al'amru akwai annahyu akwai sa kaka akwai sa kaka bari yace to sa kaka shi ma iri biyu ne akwai almaqasudu bi zatihi akwai kuma alwasilatu ila almaqasud akwai abin da shi ake so ka yi akwai kuma abin da za ka yi shi ne don ya kai ka kayi na gaba kamar yanzu da aka ce mu yi alwala ai ba alwala ba ce babban makasudin ba me amfaninta sallah sallah ce ba za a karɓa ba sai da alwala da aka yin alwala wasila ne zuwa ga yin sallah manufar shine sallah don kai alola ka zauna ba kai komai ba kuma kai sallah ba alola ba kai komai ba dole sai ka haɗa biyun kuma dole sai alwala ta gabaci sallah ko kaga ake an umarce ka da yin wasila da yin makasud sannan hakan an hana ka abu sai a ce an hana ka yin kaza kuma an hana ka abin da zai kai ka zuwa ga aikatawar yanzu Allah subhanahu wataala a ci wannan littafi ilamul muqina ar-rabbil alamin malam ibn qayyim ya kawo misali guda tara. guda casa'in da yake tabbatar da wannan ka'ida wala ta ƙaraba. Ƙarƙashin wala ta ƙaraba ya kawo misalai guda casa'in da tara, amma na ɗauko mana guda sittin, na bar ragowar mun ban nawa kenan an bar tara ya kawo cewa da Allah ya ce wala ta ƙaraba toshe kafar barna ne domin akwai abin da ake hana ka a kan kansa akwai abin da in an hana ka yinsa ne saboda shi yinsa zai sa a yi wani abu ko na farko Allah ya ce wala ta ƙarabu zina bai ce ka ku zina ba sai ce ka ku kusanci zina me kusancin zina kaga mace mun faɗi abubuwa guda bakwai ko da suka shafi mace jiya da abubuwa guda shida da suka shafi namiji wanda mace ta fito da tsiraicinta ko ta fito da kwalliyarta ko ta shafa turare ko ta dinga rangwada muryarta ko kuma ta cakuɗa da maza ko kuma ta keɓanta da maza ko ta dinga gaisawa da maza abubuwa guda bakwai suna iya buɗe ƙofar zina sannan kuma namiji kallo shi yake kawo murmushi murmushi ya kawo gaisuwa gaisuwa ta kawo hira hira ta kawo alƙawarin haɗuwa Alƙawarin haɗuwa kuma ya kawo haɗuwar haɗuwa kuma ta kawo shaidan saboda haka sai ai abin da ba shi da kyau kun ga waɗannan duk wasila ce zuwa ga aikata wannan haka na Allah ta'ala a wajen giya sai ya ce rijisun min amali shaitan fajitani buhu kazanta ne kuma yana daga cikin aikin shaitan sai ya ce fajitani buhu ba ma ka ku sha giya ba kada a samu giya a inda kuke daka kenan wannan ya tilasta a rufe gidajen giya a soke lasisin kamfanin nukan giya a hana shan giya gaba ɗaya domin giya ba ta haifar da alheri ita take jawo kashe-kashe take kawo eh, cin mutuncin mata da dukansu da wulaƙanta su duk ɗan giya dama da wuya ba ta cin duka ko ba ta shan baƙan magana ko a ɗura wa babanta da babanta da gidansu zagi haka mafi yawan 'yan giya suke mana waya suke matansu su suna dukansu suna wulaƙanta su suna cin mutuncinsu amma wasu dole suke haƙuri haka so da su riga sun auri 'yan tambele ka kaga kenan daga cikin sharrin kayan maye kenan Allah ya ce ka ai kusan su sannan Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmi idan babu masu bautar wani Allah ka zagi abin da suke bautawa halal ne amma Allah ya ce je gaban masu bautawa wani Allah ka zagi abin da suke bautawa me zai faru in kai wannan fa yasubbu Allah kun ga sai ya jawo a zagi Allah to saboda kai ya jawo a zagi Allah aka yi ne aka hana sana manzo Allah ya ce yana daga cikin muguwar kaba'ira mutum ya zagi babansa da babarsa sabai suka ce ya rasulullah yaya mutum zai zagi babansa da babarsa yace ka zagi baban wancan ka zagi babar wancan shi ma ya zagi babanka ya zagi babarka ashe an hana ka ka zagi wani saboda zagin wani ne yake buɗe ƙofa kai ma a zagi babanka da babanka kaga kenan an toshe kafar ka zagi iyayenka ta hanyar hana ka ka zagi iyayen wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace yace wa dana Aisha in banda mutanen maka mutanenki sababbin shiga musulunci ne da na sa an rushe ka'aba an gina ta akan asasin annabi Ibrahim ta annabi ba me yasa annabi ya yin wannan saboda mutane ba su daɗe da shiga musulunci ba wani wannan sai zame masa fitina sai ce iye daga musulunta mu sai a kama rushe ka'aba kai na ma fita musulunci saboda wannan annabi ya ƙi canza wa ka'aba gini akan yadda annabi Ibrahim ya gina ta tare da yadda shawa suka gina ta sun rage wani guri wanda yana cikin ginin annabi Ibrahim wanda yanzu haka yana waje amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sake wannan ginin ba saboda kada ya zama fitina ga wasu daga cikin laraba wanda suke sababbin musulunta kun ga wannan shi ma yana karkashin irin wala ta qaraba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka dinga nuna dan uwanka da makami ko wuka ko takobi kuna wasa kana nuna shi saboda me aka hana ka nuna shi da makami saboda tsoron da garin nuni wata ran ka je ka soka masa kuma ana wasa da makami wata ran zai kai ga a soka ma wani to saboda annabi ya toshe kafar wani ya cusa ko ya zagi ko ya nuna ɗan uwansa aka toshe wannan kafar ta ishara ga ɗan uwanka da makami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan an hana mata Allah ce wala yadribuna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna idan mace ta sha kwalliya kuma an ce ta rufe kwalliyar a cikin kwalliyar na akwai ɗan kunne Ɗan kunne an karkada shi yana ne yana rawa yana ƙara ana ji haka nan awarwaro in an karkada shi yana ƙara akwai manduwa da suke sawa a ƙafa. ita ma an karkada ta tana ƙara to sai aka ce kada su dinga buga ƙafarsu da ƙarfi domin kada a jiyo sautin abin da suke ɓoyewa na kwalliya wannan zai ɗauki hankali biyu zai ɗau hankalin fasikai kuma zai ɗau hankalin ɓarayi idan mata suna fito da su ta hanyar tabarruji kin sa sarƙa dubu ɗari biyar ko kin sa sarƙa miliyan biyar kin fito da ita wani ɓarawo ne shi ba wake yake kallo ba mai kika sa so da ya ganke da sakan miliyan biyar kin ga kin jawo mijinki yan fashi da makami da daddare so da sun san tsadar wannan sarka kuma kin fito da ita waje kina kwalliya kowa yana gani a waje barayi sun gani sai su biyo ku sannan kuma wasu za su san cewa a ah, wannan mata tun da kaga tana caɓa kwalliya ka ko da ta rufe kanta ba a gani sai su ɗauka kyakkyawa ce kin ga kin jawo yan daukan amarya da yan fyaɗe su zo su faɗo muku to sai Allah ya ce to ki ɓoye kwalliyar sai ga mijinki da mutum goma sha ɗaya ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء الله يبادل داما ما سكلم كل يمتشي mutum goma sha biyu ne ba ka ciki ba na ciki mutanen kan hanya ba sa ciki kwalliya abu ne mai tsada da ake kashe kuɗi kafin a yi shi in ka ba matarka ta yo kitso sai an kashe kuɗi ake kitsan to kitsan dan wa ya gani in za a yi kashe kuɗi a yi kitso kuma a zo a nuna wa kowa a waje bai da daraja ka kashe wa matarka kuɗi ta je ta yo kunshi a yi mata zanen fulawoyi iri iri kuma a zo a fito da shi duk kowa ya gani kaga bai yi kima ba haka nan kuma ka je ka kashe kuɗi an wa matarka dilka an mata kurkur an mata halawa kuma ta zo ta buɗe kowa ya gani ko ka je kayo ɗinki mai tsada ko ka siyo kayan kwalliya waɗanda ake sawa na sarƙa da manduwa da awarwaro da hudar hanci da sauransu da zobe da waye kuma ta zo kowa ya gani saboda ka kaga sai Allah ya toshe wannan kafar domin ta nan ne barna za ta zo ga al'umma da haka wannan shi ma yana cikin wala ta ƙaraba shi ma yana cikin saddu zari'a sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce kum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalatha marratin idan lokuta uku Allah ya sa doka yace ka a shigan ma gida ko ɗanka ne ko bawanka ne ko ma'aikacinka ne dan Allah ya baka ka huta a lokaci uku lokacin da rana ta take kaga mafi yawa a gida akan ɗan rage kaya don a sha iska mata ma sukan ciccire kansu su bar masu shara-shara a jikinsu to kada wani ya banko musu cikin gida haka nan bayan sallar kafin sallar asuba nan ma lokaci ne da ake kwance a cikin gida aka rage yawan kaya sai Allah ya haɗa a banko mutum cikin gida da bayan sallar isha kowa ya dawo gida sai Allah ce salasu auratin lakum wannan al'aura ce kun ga ashe hikimar da ta sa Allah ya hana a dinga banko mutane cikin gida a wani gurin ya ce kakka shiga gidan da ba naka ba sai ka yi sallama ka nemi izini wanda yanzu in ka kulle gidanka ka ce a dinga neman izini sai a ce ka zama bature sai a ce ai bature ne kullun gidansa a kulle baya barin kofa a buɗe wayan ka je ma sai ka kwankwasa wayan ka kwankwasa din ma sai an ce waye wai sai ka ce ni ne ma in ka ce ni ne ma ba za a buɗe ba sai ka ambaci sunanka wannan duk qur'ani ya kawo ba ba ne ya kawo a rufe gida a kwankwasa a faɗi suna a nemi izini in an Allah ya ce ma wa in qila lakum irji'u in aka ce kai koma da Allah yau ba ma son ganinka Allah ya ce farji'u huwa azka lakum ka koma din ma shi yafi maka alheri domin gidan wani ne to haka nan wato na tara Allah subhanahu wata'ala ya tura annabi Musa ya je wa fir'auna wa'azi sai ce izhaba ila fir'auna innahu daga ku tafi ku je kuwa fir'auna wa'azi girman kansa yayi yawa amma sai Allah ce fa qula lahu qawlan layyinan amma fa in kun je kakku masa da zafi ku duba Allah da tausayi yana son fir'auna ya musulunta yace ai masa wa'azi a tausasa masa kalma la'allahu yatazakkaru aw yakhsha so da aka malamai suka ce kenan zafin kai na masu wa'azi da zafafawa da tsanantawa baya sa a gane gaskiya amfani da hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ya fi sa mutane su gane gaskiya shi yasa wani daga cikin sarakuna an ce ko mu'awiyatu bin abi sufyan ne sai ga wani malami ya shigo ya ce nazo in maka wa'azi yace to akara makalla zan saurari wa'azinka amma ina da sharadi ne ma yace me sharadin yace duk abin da zaka min wa'azi a kansa a matsayina na sarki ka san dai ban kai fir'auna ba ice gaskiya ne ice kai kuma duk iya wa'azinka baka kai annabi Musa ba ice gaskiya ne ice to kaga da Allah ya aika annabi Musa ya yi wa fir'auna wa'azi sai ya ce ya sassauta masa ya tausasa masa ya masa cikin hikima to kai ma ka tausasa min ka lausasa min kai min cikin hikima in kai min ganganci ni ma zan maka ganganci in kai mun zafin kai zan sa a kama ka ai ma duka a daure ka shi malai ce to da ya zo da zafin kai ce to wannan fa lalle wa'azin ma to dai sai ce to mai girma ka saka mai girma mai martaba wannan wato dama wa'azi ne muka zo a yi kuma kaza ra. ya gyara bakinsa sau da aka shi yasa ya ce wannan shi ma kun ga cewan faƙula lahu ƙaunar layyina shi ma wasila ce saddu zari'a akai an toshe wa fir'auna kafan kai ya ce ba a zo masa da abin ta yadda zai karba ba amma da yake fir'auna ba shi da rabo duk da kaulan layinan din da aka yi masa kuma sai ki karba musulunci saboda tababbe ne yayi asara haka nan Allah subhanahu wata'ala an yi sauki abu na goma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga maka sai ya ce wa sahabbai kada kowa ya zara makaminsa kada kowa zara don ba a san a zubar da jini a maka don zara makami a ɗaga shi sama zai kawo su ma su raddi in aka yi raddi sai a kashe mutane da haka sai annabi ya toshe wannan ya ce kaf kowa ya zare takobinsa daga cikin kubansa ya bata a kube da haka mutanen maka in sun ga ba wanda ya zara takobi su ma ba za su zare ba in ba su zare ba kaga ba za a yaƙi ba in ba a yaƙi ba kaga ba za a zubar da jini ba in ba a zubar da jini ba kaga an ceci rayukan jama'a da yawa da haka suka ce wannan shi ma saddu zari'a ne na a samu kofa a ce za a yi wannan haka nan na goma sha biyu an hana yin ciniki bayan an kira sallar juma'a idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay me yasa aka hana wannan cinikin idan an kyale mu mu ci gaba da yin ciniki bayan an kira sallah liman ya hau mumbari to da yawa ba za su samu juma'a ba kun ga ashe hana mu yin ciniki lokacin da aka kira sallar juma'a toshe kafaffar na ce ta kada mu je mu ƙi samun sallar juma'a wanda babban hatsari ne saboda haka kun ga wannan an hana wannan ne saddan lizzari'ati cewa ka aje a rasa sallar juma'a sannan na goma sha uku annabi sallallahu alaihi ya hana sahabbai su kashe munafukai tare da munafukan nan sun zagi Allah sun zagi annabi sun zagi musulunci sun zagi qur'ani amma ba a fili ba a gefe suke yi in an zo an gaya annabi su ce wallahi tallahi bu mai ba da haka da su ake sallah kullun suna gaban annabi to idan annabi ya ba da dama ana kashe su duniya za ta dinga yada cewa Muhammadu yana kashe sahabbansa shi yasa lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗi mummunan magana sahabbai suka ji suka ce ya Rasulullah ba mu dama mu kashe shi Ya ce a'a kada mutane su dinga cewa ina kashe abokaina domin mutane da suke nesa ba su san laifin da suka yi ba tun da ɓoye suka yi idan an kashe su wannan sai ya zamo suka ga addinin musulunci ku duba hikima duk da irin cutarwar da abdullahi bin, bin ubayi bin salul ya yi musulunci annabi ya hana sabai su kashe shi kuma da ya mutu ma ɗansa da yake yana cikin mutanen kirki ya zo ya ce wa manzan Allah ya je ya masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai sallah Umar ya tare shi yace ya zaka wa munafiki da ke zagin Allah da manzansa da musulunci sallah annabi yace to an bani dama an bani zabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan saboda ina ga na ƙara akan 70 din watakila a karba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masa sallah har ma sa yace a bada riga annabi a masa likafani da ita aka ɗauki rigar manzo Allah aka yi masa likafani da ita bayan an binne shi annabi yasa aka tono shi ya ƙara shashafa jikinsa ya ɗewo muyan bakinsa mai albarka ya shashafa masa domin ya samu sauƙi annabi yana so a masa sauƙi a lahira duk da abin da ya mummuna sai da Allah ya saukar da aya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi sai da Allah ya hana sannan annabi ya daina ya daina musu sallah duk wanda aka tabbatar munafiki ne in ya mutu to sai a daina masa sallah to nan za mu tsaya na goma sha uku sai gobe insha Allah mu ɗora muna nan dai a ƙarƙashin wala ta ƙaraba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Me san ya samu dukkan abubuwan nan guda 99 ya koma littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina na ibnu qayyim al-jawziya daga nan muka ɗebo waɗannan abubuwa guda 60 wanda muka ga sun fi alaka da mu yau wannan sanarwa ce game da account na wato wannan kwamiti na da'awa da'awa and the relief organization muna da account guda biyu ɗaya a first bank ɗaya kuma a jaiz bank ɗaya a uba so da haka wanda yake zai ba da gudunmawa ta wannan aiki zai iya amfani da wannan dama ya turo da taimako domin kula da waɗannan ɓangarori guda uku da ake gabatar da ayyuka a kansu akwai gidan marayu wanda shine na ɗaya a Najeriya wanda ba na gwamnati ba ba kuma na kiristoci ba na musulmi shine na farko a tarihin Najeriya wanda al'ummar musulmi suka taru da kuɗinsu da dukiyarsu suka kafa suka gina saboda haka yana buƙatan kan mu abin kunya mu kasa rike wannan gida wanda kuma aikin marayu manzon Allah ne ya kafa shi ya masa harshashi wanda kuma ya fara gina wa marayu katanga annabi Musa da Khadiru su Allah ya tura musamman su je su tayar da katangan maraya suka ce aw ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma saliha daka ga lamba account din nan idan a jaiz bank zaka saka mana kuɗi to sai kai amfani da wannan akwai sifir sifir guda hudu zero zero zero har guda hudu sannan akwai kuma hudu akwai wani zero din sannan akwai biyar akwai uku akwai biyu akwai takwas

20 dama lambobin guda goma ne da haka 20 24 17 94 41 wannan shine na first bank sai kuma na uba shi ma dai gombe uh, orphanage foundation shi kuma ya lambobinsa sha ɗaya akwai 10 11 10 da 11 akwai 42 akwai 13 akwai 27 sannan wanda zai turo wani sako ta email akwai da'awa gombe at yahoo.com akwai kuma PO box wato first office box akwai 859 859 to Allah ya sa mu dace Allah ba mu ikon taimakawa gobe alhamis shida ga watan ramadan a muna za mu fara mu masallacin kusa da gidan dr muhammad isa umar yamma da tsohuwar sakatariya ta jihar ta jiha hanyar dukku kowa gane gurin wannan kwatancen yayi masallacin kusa da gidan alhaji kusa da gidan Dr. Muhammad Isa Umar an gane gidan Dr. Muhammad Isa Umar yamma da tsohuwar sakatariya ta jiha yamma da tsohuwar sakatariya ta jiha hanyar duku wannan kwatancen ya fito to anan za a yi za a fara gabatar da wa'azin yamma gobe karfe hudu da rabi na yamma sannan sai kuma na juma'a masallacin malam daudu titin menene wannan bunduko bunduwai laru bunduwai laru bunduwai laru ko a nan za a yi an gane gurin to shi kuma ran juma'a ne shi kuma karfe hudu da rabi wancan gobe wancan jibi kenan to sai kuma asabar masallacin sidi malam sidi kai masallacin fada na ne malam sidi gari ne ok garin malam sidi masallacin fada dama masallacin fada ɗaya ne ƙarfe goma na safe sai ranar lahadi za a je bambam masallacin bambam ko masallacin fada lokaci shi ma ƙarfe goma Janawa zuka hudu za a wannan satin ga sunan rigis sai ka zaɓi wanda za ka je in za ka iya zuwa duka ga na yamma guda biyu ga na safe guda biyu Allah ba mu ikon yi da ikon zuwa wannan tambayoyi malamin yi gudun hijira da matata sai wasu suka kwace ta suka tafi da ita sai yanzu Allah ya kubutar da ita amma ta zo da labarin wani ya aure ta a cikinsu to ina matsayin nawa auren ai babu wancan auren naka shine har yanzu yana nan garau malamin rabu da mijina kimanin wata bakwai ban yi jini ba sai sau ɗaya sai na yi aure sai aka ce min da matsala ina matsayin auren aure bai ba sai an yi jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun malam na tambayi mijina zuwa unguwa sai ya hana ni da ya fita sai ni ma nai sauri na fita don in dawo kafin ya dawo sai ya riga ni to ana ta ɓaci kenan sai ya riga ni dawowa sai ya ƙara kwaɗo a ƙofar kan wanda na sa to malam hakan ma shi eh, shika ne a ba shika ba ne ƙara kwaɗo ne akan kwaɗon da shika in ga kenan akwai buƙatar sai an zauna an yi sulhu kenan tunda ya ƙara kwaɗo akan kwaɗon da kika ƙara kin ga yanzu sai an yi sulhu ko yawwa yadi na maza guda ishirin da biyar yadi ashirin da biyar na mata daga Dr. Sadiq Umar Abubakar da alƙur'anai guda goma naira dubu daga wata baiwar Allah ta ce ta samu ta samu saurayi za su yi aure amma ya kai komai suna kai komo ko? to wannan hausar ‘yan kai komo suna ƙoƙarin hana ruwa gudu’ 'yan kai komo suna ƙoƙarin hana ruwa gudu wanda hausa ta rubuta malam na samu saurayi zamu mu aure amma akwai matsala a yi mana addu'a ɗari biyar daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu fi sabilillah ɗari biyu daga wata ‘yar uwa a yi wa ‘yarta addu'a Allah ya ba ta lafiya sai ɗari biyar daga wani shi ma a masa addu'a sai masu bukatan addu'a kamar da aka saba malam ‘ya'yana ne guda uku suka tafi jihar akwa ibon neman kuɗi yau kimanin watanni hudu kenan babu labarinsu wayansu ma ta daina shiga nake roƙon Allah ya dawo mini da su to ya za a basu tafi wani akwa ibon wurin wa mata ya mutum zai tafi wajen kuɗi ya faɗi wajen wanda za shi wanda in ba a ji shi ba za a tuntuɓi wancan amma mutum ya kudin nan da ake cin mutum ka gani ai abin tsoro ne Allah ya fito da su lafiya akwai masu buƙatar addu'a marasa lafiya gida da asibiti masu buƙatar shiriyar ƴaƴansu masu buƙatar mallakar gidaje na kansu masu buƙatar cin jarabawa admission samun jari da sauran buƙatu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilai.